الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه ساكن دي قبات من akan gabar da Imam Tahawi yake cewa wala nuqabbilu ahdan min al-awliya'i ala ahdin min al-anbiya'i alayhi assalam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'i al-awliya'i ah, wala nuqabbilu ahdan min al-awliya'i ala ahdin min al-anbiya'i alayhi assalam mu aqidan mu ba ma fifita wani daga cikin waliyai a bisa wani daga cikin annabawa alaihi assalam wa naqulu muna cewa nabiyun wahidun annabi kwaya ɗaya afdalu min jami'il awliyai ya fi dukkan waliyai gaba su ma'anar wannan magana idan ka haɗa waliyan duniya ko sun kai miliyon nawa ka haɗa darajar su a wuri daya to darajar annabi kwaya daya mutum ɗaya fi darajar sun gaba daya ba wai a ana nufin cewa annabi ya fi kowane wali ba a'a da za ka hada waliyan ne dukkanin su gaba daya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta to darajan annabi guda ɗaya fi na waliyan nan gaba su wannan ya tattaki da mu inji imamu sahabi to abin da ya sa imamu sahabi wannan magana kamar yadda na fara bayani satin da ya gabata saboda wasu daga cikin mutasawwifa wato sufaye suna shigo da bidiyo'i a cikin abin da ya shafi harkan walittaka har suke fifita waliyai akan annabawa suke ganin waliyansu sun fi annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ibnu abdul aziz a cikin sharhin wannan littafi na aqidatu tahawiyya yake cewa wa minhum man yadhunnu annahu qassara afdala min al-anbiya daga cikin su wayannan sufayen akwai wanda yake zaton shi ya fi ma dukkan annabawa gaba daya a fili mutum ya fito ya ce babu wani annabi da ya kashi daraja shi da kansa zai yi bayani waɗanda kuma wasu mabiyansa suke musu bayani ba su da adadi suke bayanin cewa wani ya fi annabawa gaba ɗaya sannan yace daga cikinsu akwai mai cewa innal anbiya'a wa rusula ya'khuduna al-ilma billahi min mishkati khatamil awliya yace daga cikin mutane akwai mai cewa annabawa da manzanni gaba ɗayansu suna ɗaukan ilimin sanin Allah ne daga fitilan cikamacin waliyai ma'ana waliyan ma akwai khatamul auliya'i kamar yadda muke da khatamul anbiya'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma suna da khatamul auliya'i wato cikamakin waliyai daga shi kuma an rufe walitaka babu wani wanda zai zama waliyi yace to daga cikin su akwai wanda yake cewa annabawa ma da manzonni, suna ɗaukan ilimin sanin Allah daga wajen wannan waliyi ne ma'ana waliyin shi yake koya musu yaya aka yi yaya Allah yake yaya ne siffofin Allah babu dama annabi ko manzo ya san siffofin Allah subhanahu ta'ala ko ya san Allah ta ya biyo ta hanyar wannan waliyi to kaga wali da aka ce shine wali ya fa a karshe karshen duniya kenan yazo su kuma nawa gaba ɗayan su sun zo har sun wuce ma yanzu babu me sai dai labarin su babu ko guda ɗaya to amma annabawan da suka zo kafin shi wannan waliyin aka halicce su Allah ta'ala ya musu wahayi ta hanyar mala'ika jibrilu su, zo suka yi da'awa ya saukar musu da littafi littattafai daga sama wanda suke nuna darajar ubangiji subhanahu wata'ala duk gaba su babu wanda ya san Allah sai a ƙarshen zamani da aka yi cikamakin waliyai to shi ne kuma a lokacin ne kenan suke neman sanin wane ne Allah subhanahu wata'ala ma'anar maganar kenan ko kuma a shi wani da ba a haife shi ba sai a ƙarshen zamanin ko a wani duniya suka same shi sun samu ilimi a wurinsa tun ba a halice shi ba ba a halice shi ba amma ana ɗaukar ilimi a wurinsa shi ne ma'anar maganar kenan to ibn abdul aziz yace daga cikin mutane akwai wanda yake fana haka cikin waliyan sannan wa yadda ili nafsi annahu khatamul awliya in yayi wannan bayanin kuma sai yayi da'awa yake to fa shine tikamatin waliyan Annabawa da manzanni suna sanin Allah ne ta hanyar cikamakin waliyai sai kuma a ƙarshe in ya gama muku bayani kuka gamsu sai ce to shine fa khatamul yi shine cikamakin waliyan shine waliyin da annabawa suke ɗaukan ilimi a wurinsa to kaga shi yasa za ka lura duk gaba ɗaya wanda ake da'awan cewa su waliyan ne wanda suke yan bidiya za ka samu su suke bayanin kansu dama ko su masu bin su din suna bayani cewa a wuri kaza ne ya bayyana cewa shi wali ne a wuri kaza ne ya bayyana cewa shi kaza ne kuma in ka duba littattafan su haka ne su ne suke bayanin kansu sai almajiran sun ko su zo suna kafa dalili da littattafan su su ce ai shehi ya ce kaza ya ce kaza kaga shi bayanin kansa kuma wannan din sai zama dalili ba qur'ani ba ba hadisi ba to idan ya gama shigar da ku cewa ba za ku annabawa ma ba sa sanin Allah sai tanyan shikamakin waliyai sai ce kuma to shine cikamakin waje ke sa katamul auliya in suna da yawa ba guda ɗaya bane su dai annabawa cikamakin su guda ɗaya ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ta'ala ya gaya mana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin haka Allah ya ce manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne duk duniya kuma yin jibai aka aka musulmi to amma su kuma kowa waliyinsa shine cikamakin waliyin kowa shi ya sa idan kana bin wannan waliyin ba a yadda ka kai wa wannan waliyin ziyara ba idan ka zo za ka karɓi bidiyar wannan waliyin za a sharkanta maka to fa babu ziyaran wani waliyin domin ziyaran ne bara ne to kuma waliyin su ya hana su zuwa a je a yi bara a wajen wani waliyi to kaga cewa ziyaran waliyai ma bara ne kaga ko wani abu anan ma'ana idan an je an ziyarce su a kaburar su ana roƙon su kenan ana ɗaga hannu a roƙe su kaga wannan shirka ne wa Allah subhanahu wa ta'ala don ba wanda ake roƙa sai ubangiji bani wata to sai a maka doka ba za ka je wajen wani waliyin ba sai wannan wali wanda haka kowa yana da awon waliyinsa shine cikamakin waliyai kuma cikamakin waliyan nan shine yafi dukkan waliyan duniya gaba daya kamar yadda cikamakin annabawa yafi dukkan annabawan duniya gaba daya kaga kenan cikamakin waliyan yafi abubakar yafi umar yafi usman yafi ali shine ma'anan magana shi yasa yanda suke daraja shi waliyinsu ba sa daraja sahabbai kamar haka ba sa ma daraja annabawan Allah kamar yadda suke daraja su wa'annan waliya wani daga cikin shugaban sufaye shine ibnu arabi ba tare da ka sa ma'arifa ba in kace ce ibnu arabi to wani babban malami ne daga cikin malamin malikiya wannan bawan Allah ne mutumin kirki amma in kace ce ibnu arabi baka sa aljin ba to shine shugaban sufaye abin da yake faɗa cikin cikin alfutuhatul makkiya yana cewa maqamun nubuwati fi barzaqi fuwaiqar rasuli wa dunal wali matsayin annabta a kabari yana sama da manzo amma bai kai wali ba wai annabi in an je lahira darajarsa ta fi ta manzo amma kuma bai kai bai kai wali daraja ba ya fi wali daraja abin nan wali ya fi shi daraja to kaga annabawan ma gaba ɗaya sun ce waliyan sun fi su daraja ke sa suka ce waliyan kansu suna annabawan kansu suna sanin Allah ta hanyar me ta hanyar waliyan su to kaga wannan ne ka me tatsuniya ne abu na farko ma tukun shi kansa manzo ya fi wa ya fi annabi annabta tana kasa da manzonci mutum yakan zama annabi amma ba manzo ba manzoni sun fi shi daraja sannan shi kuma a nan ya ce shi matsayi na annabta din sama yake da matsayi na manzonci amma kuma bai kai matsayi na taka ba saboda abun duk da ka ake faɗansa babu dalili daga alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wayannan maganganun duka ne yasa ake su idan ka ji mutum yana faɗan irin wannan magana wanda wani lokacin ko baka da ilimi zaka ji hankalinka bai kama ba to yana bin son zuciyarsa ne amma in dai yana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam to bai zai faɗi abu ba sai yana da dalili daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam kaga abin da muka karanta mun fara karanta darajojin Allah ne subhanahu ta'ala da haƙoƙinsa a farkon wannan littafin sun je koya mana tauhid sannan daga ba sai mana bayanin manzon Allah sallallahu alaihi sallam kaga darajar manzonni kenan sannan sai zai mana bayanin sahabbai bayin Allah na gari ba a ambaton su sai da abu mai kyau mu faɗi alkhairi a kansu bayan ya nuna mana darajar sabai sai kuma darajar malamai magabata su suke biyo baya to ce daga baya kuma sai yake kawo mana wa'annan mutane masu fifita wa'anda suka zo baya baya akan sahabbai da kuma annabawa ma to kaga saboda me saboda abubuwa din gaba ɗaya ana faɗan su da son zuciya ne amma inda a ce qur'ani ake bi ai qur'ani yayi bayanin manzonin Allah kuma ya yi bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu taskiya ce bayin Allah ne na gari su kuma waliyan babu wani wali da aka yi bayanin sa cikin alqur'ani sai dai bayanin dukkan muminai bayin Allah na gari masu tsoron Allah wanda kuma su ne waliyan wannan kuma kowa da kowa ya shiga ah, Abu Usman an-Naisaburi wani babban malami ne yace man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataka bil hikma wa man amara al hawa ala nafsihi nataka bil bid'a duk mutumin da ya sarautar da sunna a kansa ma'ana ya shugabantar da sunna a kansa yace sunna ta jagorance shi nataka bil hikma sai ka ga yana bayani da hikima ma'ana magana ta ilimi wanda kuma ya shugabantar da son zuciya a kansa to zaka ga yana magana da bid'a me ma'ana wannan maganar idan ya zama na sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam take jagoranta ka kaulan wa wajen maganar ka da kuma wajen aikin ka to duk lokacin da kai magana za ka yi magana ta ilimi shine ma'anar hikima yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan kathira Allah yana ba da ilimi ga wanda ya ga dama wanda Allah ya ba shi ilimi ya ba shi alkhairi mai yawa to wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da ita za ta jagorance shi to duk lokacin da zai magana za ka ga yana magana ne ta ilimi ke sa duk ahli sunna ko ina ka je inda suke karatu ka ga magana ta ilimi suke yi ba magana ta bidiya ba Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun da yake zama musu aqida sai abun da dalili ya tabbatar abun da dalili bai tabbatar ba ba ruwan su da shi balle tana zuwa kalubalance su su rufe yanda za su yi su kama kame kame suna ta misalai duk abun da suke faɗa yanka ce me dalili za ka maka aya ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam burhatu burhanakum in kuntu sadiqin to wannan shine na bil hikima yana magana ne da hikima baya faɗan son zuciyarsa dalilin ne yake jagorantansa wannan kuma shine zaman lafiya idan kana tafiya akan dalili kana da kwanciyar hankali baka da wani fargaba ko ka faɗi wata kalma a karatunka ko a da'awarka ko a wa'azinka kana tunanin wani zai kubace ka shi da ya kalubai kana da dalili kuma kana da magabata a kai amma wanda yake magana da hujja kullun cikin fargaba yake kullun cikin tarkar yake ya faɗi magana bai da dalili yana tsoron a kalubalance shi in an kalubalance shi ko ba zai iya kare kansa ba duk lokacin da zai kare kansa kuma to zai ƙara zurma kansa ne kwaba zai ƙara yi sai dai faɗi son zuciyarsa ya tatsuniya ya shige sai ya ce to duk mutumin da ya shugabantar da son zuciya a kansa wato son zuciyarsa ne take jagorancinsa to duk lokacin da zai magana na saka bin bid'a sai dinga yin magana da bid'a duk abin da zai faɗa bid'a ne shi yasa yan bid'a ba su da da'awan da ta wuce bid'a su duk abin da za su kira ka kai akan bid'a su ne ka saurari wazuzzukan su kaji in da su shekara suna wa'azi bid'a su suke yadawa amma su dauko tarkar suna koya maka addini su koya maka tauhidi takecce su koya maka sallah da azumi da zakka wayannan rukunin musulunci guda biyar din nan ba za ka samu ba duk inda aka buɗi baki za a yi wa'azi ko da'awa to bidi'a ne za a kira zuwa gare ta wanda ita ce babban alama amma wanda sunna ne take jagorantansa kuma duk lokacin da zai magana magana ne ta ilimi zai gyara maka tauhidinka sallanka azuminka zakkanka aikin ajinka da sauran dukkan abubuwan da ubangiji ta ala wajabta maka bai da wani abu kwaya ɗaya da yake sallinsa babu kwaya ɗaya abu da za a ce a cikin addini shi ya rike yana tallensa yana yawo yana taimakewa a karfe shi a'a gaba ɗaya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa kullun idan ka zo zaka ji sabon ilimi kullun gaba ake yi gaba ake yau an koya ma wannan gobe kuma a koya ma wannan jibi kuma in ka zo wani za a kara maka saboda ilimi yana da yawa hadisan suna da yawa ayoyin alkur'ani suna da yawa in za a shekara nawa ana karatun kullum ana dora maka ne ana gaya maka sabo ana baka ilimi amma dan bid'a kullum maimaita maka bid'a sa yake yi kwaya ɗaya ko biyu ko uku da ya sa a gaba yana kiran mutane akai ko shekara hamsin zai yi a kansu yake sai dai ya dinga buga maka misali yana ta kame kame akan wannan abu to da wannan ne ake gane wane ne yake kan gaskiya wane ne kuma yake yake kan barna to amma abun mamaki su wayannan waliyan da ake cewa sun fi annabawa ubangiji subhanahu wata'ala yayi bayanin su a cikin alqur'ani kamar da ibnu abdul izz yake cewa tare da cewa wani takanfa ta tabbata ga dukkan mumini mai tsoron Allah kowane mumini mai tsoron Allah wali ne amma kuma sai a zo a ce maka wali ya fi annabawa Dan ubangiji ta'ala ne ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah ba su da tsoro lokacin da za su rasu ba su da bakin ciki lokacin da za su bar duniya su ne muminai waɗanda suke jin tsoron Allah haka Allah ta'ala yake wa kullu mu'minin taqin fa huwa lillahi waliyyu dukkan mumini mai tsoron Allah to shi waliyin Allah ne kaga anan idan ka ce zaka lissafa waliyan Allah suna da yawa a ko ina a duniyar musulmi ba inda babu waliyin Allah domin dukkan musulmi mai tsoron Allah waliyi ne to kuma to menene tunda Allah ta'ala yayi bayani ga yanda wali kakan nan take to ya za mu zo mu ce kuma wani wani ne wani ba wani ba ne wani shine kaza wani ba kaza ba ne har mu zo mu fifita shi kuma akan manya-manyan waliyan Allah mu fifita shi akan annabawan Allah domin annabawa da manzanni su suka fi kowa walitaka a wajen Allah subhanahu wataala su ne a gaba-gaba a wajen waliyai sannan sai kuma siddiƙai su biyo baya sai kuma shahidai sai sauran al'umma mu mumine masu tsoron Allah to amma idan ana maganan wilaya sai kaga an zabge annabawa sannan sauran mu'minai gaba ɗaya an rusa su a ƙasa su kan ba ne bane wani wanda ya kirkiro wata bid'a ta saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kuma shine tikamatin waliyai kuma maganar sa ita take zama hujja ba alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk bayanin da ya akan sa wai sai a yadda mutum ya zo yana yabon kansa yana bayyana maka darajojinsa kuma ka yadda da shi ba da wani aiki sai wannan in ka duba littattafensa bayanin kansa yake ba bayanin addini ba to ya zaka ka yadda da shi ya koya maka alqur'ani ya koya maka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya maka sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'i ne yaya aka yi suka fahimci yaya suka fahimci addini yaya suka tabbaka shi wannan shine mai son ka da alkhairi amma wanda zai maka bayanin kansa ga darajansa don ka ji kana son sa ya baka wani abu wanda shi ya kirkire shi ai wannan ba yana son ka da alkhairi bane saboda haka waliyan Allah subhanahu wa ta'ala su ne dukkan muminai waɗanda suke jin tsoron Allah kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani sannan imamu fahawi ce wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an istiqati min riwayatihim wa nu'minu muna yin imani bima ja'a min karamatihim da abun da ya zo na daga karamomin waliyai wa sahha an istiqati min riwayatihim sannan ya inganta daga amintattun mutane daga riwayansu cewa wannan karama ce ta wani mun yi imani da ainihin karamomi ma'ana wannan magana shine <clears throat> ahlu sunna sun da akwai waliyai ne dukkan mumini mai tsoron Allah wali ne kuma baya daga cikin sharaɗin walittaka ya zama na karama ta bayyana a hannunka ba dole sai wata karama ta bayyana ba amma kuma sun yi imani akwai karamomi na waliyai wasu daga cikin waliyan sun samu karama wasu kuma ba su samu ba to amma karamar ba kowace karama ce ake gaskantawa ba sai wanda ta inganta hadisi ingance ce bayanin wannan karama ce ta waliyi shikenan sai wannan ya zama hujja mu cewa ne karama ta bayyana masa amma idan karamar ta zo mana ta wata hanya ba ingantacciya ba ba za mu yadda ba mutum bare zai yana mana bayanin karamomin kansa ba mumini koye kansa yake yi yana gudun riya yana gudun eh, tsarkake rai domin ubangiji ta lafi wala zakku anfusakum huwa alim biman ittaqa kar ku tsarkake kanku Allah shi ya san wane ne mafi tsoron Allah to kai ka zo kana tsarkake kanka farko ma tukun ka saba wa Allah subhanahu wataala domin don ka zo kana yabon kanka kai waliyi ne ga karamar ka kayi kaza lokaci kaza to a lokacin da kake wannan bayanin ko da ma haka ne ka saba wa Allah subhanahu wataala don Allah ta'ala ce wala tuzakku anfusakum kada ku dinga yabon kanku ku dinga tsarkake kanku to ya za a yi ne da tun da farko ma tukun bayanin ka ma yana nuna kai mai sabon Allah ne ya za a yi ne da karamomin ka ko da darajar ka sai dai ka bari wani ya ga darajar yayi bayanin ta shi din kuma sai mu sashi a sikeli na adalci shin amintacce ne adali ne wanda za a iya karɓar maganarsa ko kuma ɗan bid'a ne wanda baya tsoron Allah sai mu aje wannan bayanin da yake wani yana neman ya ya ainihin ya da bid'a sane shi yasa ya ta faɗan wayannan karamomi amma idan mai tsoron Allah ne mai bin alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi bayani sai mu yadda cewa wannan karama ne domin waliye suna da karama lil awliya karamatun la tunkaru thumma du'a'u nafuhu muhaffiru waliye suna da karama ba a inkari su amma abun da ya tabbata da hadisi ingantacce amintattun mutane suka yi bayani shine yake zama karama abinda kuma bai tabbata ba wannan ba karama bane ko za a shekara gaya mana abinda ake cewa karama shine mutum ya zo da wani abu wanda ya saba wa al'ada ka zo wani abu ya bayyana a hannunka wanda ya saba wa al'ada kai ba annabi ba wanda shine ake cewa karama amma idan mutum annabi ne ana ce masa mu'jiza shine mu'jizozin annabawa to kamar yadda annabawa suke da mu'jizozi haka nan su ma waliyai suna da karamomi amma karamar sai ta tabbata tukun kafin a faɗe ta yana daga cikin karamomin waje wanda ya inganta muka yi imani da shi shine karaman maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salatu wassalam lokacin da siya yake renonta duk lokacin da ya shiga masallaci wurinta sai dinga samun ƴaƴan itatuwa fawake abubuwa na marmari su lemo su ayaba kuma ba a zamanin su ba a lokacin babu wa'annan 'ya'yan itatuwan cikin nan sai ya samu wannan kamar yadda Allah ta ce kullama dakala alaiha zakariya mihraba wajada inda harisa Allah ta'ala ne ya faɗa sai ya samu wa'annan abubuwa na marmarin kuma a wannan lokacin babu su ba inda za a je a same su to wannan abu ya bashi mamaki har ma yake tambaya yana cewa ya maryamu anna laki haza maryam a ina kika samu wannan wannan abun mamaki yace za a samu wannan 'ya'yan itatuwan babu su a garin nan sai ta ce tsadar huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u min ghairi hisab sai ta ce a wannan Allah ne koro mini wannan arzikin Allah yana azurta wanda ya ga daman ya azurta shi ba tare da lissafi ba to kaga wannan ubangiji ta ala ne ya faɗa kuma karama ce wannan dole ka ka yarda da ita maryam albunna al-azra mahaifiyar annabi isa alayhi salatu wassalam ba ba annabi ya bace amma wani abu wanda yake sabani na al'ada ya bayyana a hannunta wanda al'ada ba zai yi ba ba lokacin mangoro ba ke na siya a a samu mangoro a tare da kai ba lokacin ayaba ba a samu ayaba to haka aka samu maryam kuma zakariya sai da ya tambaye ta annabi zakariya ta ce wannan arziki ne daga Allah wannan shi yake nuna cewa ba gona ta je ta tsinci wannan abun ba ubangiji ta'ala ne yake tuwo mata wannan arzikin sai su dinga shigowa tana cin wannan abubuwa na marmari ko har nan karaman ta tabbata sannan yana daga cikin karaman da ta tabbata shine addu'an da wayannan mutane guda uku wanda manzo Allah ta sama ya da labarin su a cikin hadisin Bukhari kamar yadda zo hadisin Bukhari mutane guda uku suka shiga cikin kogo sai wani katon dutse sai zo ya rufe su amma suka yi addu'a ubangi ta'ala ya buke musu wannan wuri sakara katon dutse ya zo ya rufe mutum a cikin kogo wanda bayan da za a iya tura shi ba su isa tura wannan dutsen ba to amma dukkanin su suka yi tawassuli da kyawawan ayyukansu. Allah ta'ala ya bude musu wannan dutsen wannan karama ce ta waliyai sai daga cikin su yayi tawassuli da yiwa wannan da da'an da yawa iyayensa ko kyautatawan da yawa iyayensa yace ya kasance yana da iyaye yana da yara idan ya kar idan ya je tatso nono baya ba yaransa har sai iyayensa sun koci tukunna domin kada ya fifita iyalensa akan akan iyayensa wata ran sai ya samu suna bacci bai dawo da wuri ba shikenan ya aje wannan nono yana jiran su farka yara na kuka bai ba su ba har can da gari ya waye suka farka ya ba su tukunna sannan ya ba wa yaransa yace ya Allah in nayi wannan abu don neman yardanka ne Allah ka buɗe mana wannan wannan abun nan wannan kogon mu fita mana domin halaka ne in ba su bai budu ba sai dan budu dan kadan yadda ba za su iya fita ba don su rasa yadda za su yi suka ce to kowa yi addu'a yayi tawassuli da kyakkyawan aiki wanda ya shi don Allah ɗaya daga cikinsu kuma ya tawassuli da amanarsa ya ce ya Allah ni ne na kira wani na baki aikin kuɗi da ya gama min wannan leburancin zan biya shi kuɗinsa sai na neme shi na rasa aikati wannan dukiyar sai na sayi dabbobi da ita ta dinga yaduwa ina masa kiwo har da aka samu garke na shanu da dabbobi abin nan tumaki da awaki da raƙuma sai bayan shekaru sai zo yake in biya shi ladan aikinsa sai na ce masa dukkan wayannan garke na dabbobi da kake gani naka ne ka je ka dauka sai ya za dinga min ba ni ina son ka bani dukiya ta ne sai ce wallahi haka ne dukkan wannan naka ne dukiyanka ne na dinga kula da ita sanda ta zama haka ya kora wayannan dabbobin gaba ɗayan su bai bar masa ko dabba guda ɗaya ba garke garke tun daga dabba ɗaya har sun zama garke yace ya Allah inna wannan abu don neman yardanka ne Allah ka buke mana wannan kogon mu fita Shi nan sai dutsen ya ƙara matsawa ta yadda ya ƙara buɗuwa amma ba za su iya fita ba to sai na ukun shi ma ya tawassuli da tsoron Allah da ya ce ya Allah ko wata yar babba na wanda kullum ina neman ne lalata da ita ba ta so ta ki ta yadda ne lalata da ita shikenan sai ta zo sai wata ran talauci ya koro ta sai ta zo ta nemi bashi a wuri na ce ni ba zan ba ta ba sai dai in za ta bari na yi lalata da ita shikenan dole ta yadda saboda lalura kawai shi kenan yace har ya ba ta kuɗi ya zo ta kwanta zai yi jima'i da ita ya samu daman da zai yi zina da ita sai ta ce masa ittaqillaha wa la tafuddal khatima illa bi haqqi ka ji tsoron a karka buɗe zobbe ko rufaffen abu sai da haƙƙinsa daga nan sai ya ji jikinsa na rawa sai tsoron Allah ya shige shi shikenan sai ya tashi bai yi zinan ba kuma yace ya bar mata dukiyar da ya bata gaba ɗaya yace ya Allah in nayi wannan abu don neman yardan ka ne Allah ka buɗe mana wannan kogon mu fita nan dutse sire masa gaba ɗaya sai suka samu kofan da za su fita dukkan su to kaga wannan addu'an da suka yi Allah ta'ala ya karba wannan karama ce ta waliyai wataƙila inda kai ne za ka yi ta yin addu'a sai dai ka mutu a wuri kama saboda karama ta waje dutse na buɗuwa kaɗan kaɗan wannan yayi ya buɗu wannan ana gamawa shi nan sai dutse ya buɗu sai suka sai suka miƙe abin da suka fita suka kama harkokinsu to wannan shi ma ya tabbata a hadisin bukhari da muslim haka ne yana daga cikin karamomin da suka tabbata wato karaman jurai wani bawan Allah ne mazala ta sama ya bada labarin sa cikin hadisin muslim jurai ya zo yana sallah sallan nafila sai mahaifiyarsa ta zo ta kira shi tana cewa ya jurai domin ya gina wata sauma'a ne ma'ana kamar wata bukka a jeji kawai yana ta ibada ba ruwansa da jama'a mahaifiyarsa ta zo ta same shi a wurin yana sallah ta ce ya juraidu ni mahaifiyarka ne tana kiransa juraidu to shi kuma ya rasa yadda zai yanzu ya ci gaba da sallarsa ne ko kuma ya amsa kiran mahaifiyarsa shikenan sai ya kama cewa rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata da sallata wanne zan zaba in zaɓi mahaifiyata ko in zaɓi sallata je ta faɗa haka kawai sai ya zabi sallata ya ci gaba da sallarsa bai saurari mahaifiyarsa ba sai mahaifiyarsa ta masa mummunan addu'a ta ce Allahumma la tuzihu hatta yara wujuhal mumisat ya Allah karka dauke yansa har sai ya ga fiskokin karuwai mazinata bana sai Allah ya jarrabe shi nan Allah sai ya amsa mata addu'anta wannan jin ma karama ne to karaman da ta fi wannan shine karaman juraiju da aka amsa ta juraiju yana ta ibada yahudu suka ce wannan ya dame mu da yawan ibada me yake so ne kullum bautan Allah kullum bautan Allah sai wata shegiyar karuwa sai ta ce ku bari zan muku maganin sa sai na fitinar da shi shi ke nan ta je ta same shi ta nemi ta fitine shi yayi zina da ita ma'ana idan yayi zina da ita za su zo su ya su sai ai mutumin naka ma gashi zina yake ta gama iya fitinanta Jureju bai yadda yayi zina da ita ba sai ta je ta samu wani mai kiwon dabbobi sai ta je ta fitine shi sai zina da ita nan sai aka samu ciki da aka samu ciki aka haifi yaro nan sai aka ce waya mata ciki sai ta ce jureju ne mata sai ta yi wa jureju shari nan suka zo suka samu jureju a ainihin wannan bukkan nasa sau ma'asa suka dinga dukansa suna walakanta shi suka rusa masa sa gaba ɗaya a matsayin cewa shi mazinaci ne domin dama ta musu alkawari za ta fitine shi amma kuma ta samu dama ba Jurej ya rasa yadda zai yi shi nan sai ce to yanzu ku saurara a sauke wannan yaro yaro karami jinjiri a sauke yaro shi nan yaron nan Jurej ya nafila raka'a biyu ya roki Allah sai ya ce ya roki Allah ta'ala ya sa yaron ya bada shaidan cewa shi ne zina da mahaifiyarsa ba ga wanda zina da mahaifiyarsa shi nan aka sai Jurej ya tambayi yaro ya ce kai yaro waye babanka sai nuna wannan ne kiwon ya ce wannan shi ne babana Allah ya buɗi bakin yaro wannan karama ce ta waje Allah ya ba shi wannan karama don ya kubutar da shi saboda haka wani yana daga cikin jirajirai waɗanda suka yi suka yi magana a lokacin da ashabul ukhdud bayan an yi wannan an an haƙa rami an an an tona wuta ana ta jefa mutane ana ta jefa mutane lokacin da wata mata ita za ta shiga wutan amma sai sai tunanin ɗanta da yake bayanta kuma zai tabbata hadisi wannan yaron mahaifiyan ta ja baya ita ba kanta take tunani ba duk wanda bai shiga wannan wutar ba ko ka shiga wuta ko ka yi ridda duk wanda bai ridda ba za a tashi a wannan wutar har ta zo za ta shiga sai ta juya ta koma da baya saboda saboda ɗanka shikenan wannan ɗan sai magana ya ce mahaifiya ta ki shiga cikin wutar shikenan ta je ta fada cikin wannan wutar wanda shi ma karama ne na wannan na wannan mata kuma karama ne na wannan na wannan yaro haka nan wata mata sun ya wuce nan sai ta ce Allah sa ɗana ya zama irin wannan wani mutum wanda yake kamanninsa ba mai kyau ba shikenan sai ga wani saurayi dan gaye mai takama tsabtsab ya zo yana wucewa sai ta roƙi Allah kyakkyawan mutum ya Allah ka sa ɗana ya zama kana yace ya Allah kar ka mai da ni irin wannan wannan shi ma karama ne na wannan yaron da kuma wannan mata sannan yana daga cikin karamomi na wajiri karaman kubai wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafurai suka ɗauke shi suka ribarce shi a yaƙi suka je suka dinga azabtar da shi aka je aka ɗaure shi a ƙarfe kamar da ya tabbata a hadisin bukhari ana ta azabtar da shi ga tarka ko ta ina a ɗaki shi kadai an hana shi abinci amma duk lokacin da suka zo suka leƙa sai su samu Allah to Allah ya turo masa ƴaƴan itatuwa yana ci 'ya'yan itatuwa shi ma su zai da ayaba da abarba yana cin wayannan 'ya'yan itatuwa? Allah ta'ala ya azirta shi da wannan shi ke nan kowanne in ya zo ya duba shi ce ka muka ba mu taɓa ganin irin wannan bawan ba kullum muka zo sai mun samu 'ya'yan itatuwa kuma babu 'ya'yan itatuwa a wannan gari shi ke da suka ce to yanzu abin da ya kamata kawai shine su kashe shi kaga bayyanan 'ya'yan itatuwan karama ce sai suka ce za su kashe shi sai su to yanzu ku bar ni ne na bi da raka biyu shi ne kawai alfurman da nake nema shi nan sai suka kyale shi zai na raka a biyu kafin ya na raka a biyu shi ke firfire <laughs> ya na raka a biyu bayan ya gama sai ce Allahumma atihim adada waqtulhum bidada wala tughadir bihum ahada ya Allah ka kiyaye waɗannan kafuran da suke son su karshe ni sannan kuma ka karshe su ka halakar da su kuma karka bar ko da mutunci a tare da su da ya gama wannan yayi raka a biyu shi ka sai ce walastu ubali na uqtalu musliman A ayi jambin kana fillahi mafra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsari shil mumarrahi yace ni ba zan kula ba ta ina aka tada ni ko ta dama ko ta hagu ko ta baya ko ta gaba inda ya don mutu don Allah to ko ina ma a kashi yace ni ba zan kula ba ina neman don Allah ne subhanahu wataala cikin ke nori daga su sai ya jira sai kashe shi ana kashe shi ubangiji ta la turo ta iska mai zafi ta zo ta jin daukan su tana sama da su tana bugawa ta halakar da su gaba daya karama ta biyu kenan Allah ta'ala ya amsa addu'a ta take an halakar da waɗannan mutane yana daga cikin karamomin wajiye karaman sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar wata ran ya tura yaki yakin sariya wato shi bai je da kansa ba shikenan wanda yake shugaban wannan yakin ana ce masa sariya shikenan yana kutuba wato mimbari sai Allah ta'ala ya nuna masa wayannan mayakan suna Iraki shi kuma yana Madina bai nuna ya nuna masa cewa ya sunan wayannan bayan Allah za a yi nasara a kansu ana nan jira musu da kibiyoyi sun rasa yadda za su yi za a ki galba a kansu za a rusa wasu daga nan sai Umar ya yi ɗaga muryansa yace aljabala jabala ya kariya ka lizinci dutse gaba ɗin ku ko ku ku yi garkuwa da wannan dutsen ya kariya sari ya ji wannan muryan gaba ya ce rundunansa su zo su hake a karkashin wannan dutsen shigen da suka rakufe a karkashin wannan dutsen shi da sai suka samu surarawa in sun zo harbi sai su zuwa su daga ba suka je suka afka musu suka ci fara a kansu sari ya yi muryan sai na umar da ya dawo daga wajen yaƙi in aka tambaye shi ya wato yace ni dai na ji ta murya tana tilbini aljabala jabala ya kariya daga makka daga madina muryar ta sun ta je iraki wannan karama ce ta waliyai kuma wanne ya zama wajen nasara to irin gurbin nan da makamantansu wa'inda suka tabbata ingantattun hadisai su ne karamomi na me da waliyai amma irin waliyan zamani da kuwa mu ba mu san karamomin su ba da suke ba da labarin yan ba wanda za mu amince da su bane ba hadisi ne na bukhari ko da muslim ko na imam ahmad ko na tirmidhi ko na abu dawud ba a wani ne shi da kansa zai bayani cewa ga karama sanu idan kuka tafi sallan juma'a to ya hau saman sa shi bare juma'a ba sai kun da sai ce aya ka ne sallah ko ya ji ai sallah ka ba ka san ka ba ana sallah rufe goma na nawa na Najeriya su a lokacin su karfe sha biyu kafin sha ɗayan Najeriya an gama sallah a Kaba ne karfe ɗaya kenan amma ku kuma lokacin da kuke tafiya shi karfe ɗaya lokacin yake hawa bai ba. in kun dawo zai ce ya je Kaba ya yi ba ne to kafin ya wajen yin samarin sallah a Kaba abin da zai nuna maka tauriya ne ba karama ba ce ko da da hankali ma za ka iya rusa wayannan karamomin ba ta samu wani wata wata hujja ba to da wasu abun da ya inganta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi ko sahabbai suka ba labari amintattu masu ruwaitowa suka ce wannan karama ne ko Allah ba da labarin karama zama karama amma ba kame kame domin a tusa ka a cikin bidiyoyi ba saboda haka wa nu'minu bima ja'a min karamatin wa sahha an ittiqadi min riwayati ya inganta daga amintattu daga ruwayoyinsu Allah da kai yayi mujalladi guda karamatul awliya rawmatul awliya mujalladi guda wasu daga malamai sun yi tarihi a kansa sannan kuma malamai da yawa sun addaki karamomin waje a cikin littattafin su na tauhidi ko kuma na tarihi sannan ma ne yace wa nuhu bi ashrati sa'ati min khuruj ad-dajjal wa nuzul isa ibn maryam alayhi salam min as-sama' ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها ما لا يتي ونؤمن bi a sa'ar muna yin imani da alamomi na tashin alkiyama al asharat jam'u shara asharatu hiya al wato alama muna yin imani da alamomin tashin alkiyama min khuruji dujjali na fitan dujjal wa nuzul isa ibn maryam alaihi salam da kuma saukan annabi isa alaihi salatu wassalam a ƙarshen duniya sannan wa nu'minu bi dubi shamsi min maghribiha imani da kuduwar rana da mafaɗanta wato a gabar maimakon gabar kai sai ta fito ta yamma sautin duniya ta tashi sai an yi haka sannan wa khuruji dabbatil ardi min mawdi'iha da fitan wata dabba daga kasa. dabbar kasa min mawdi'iha daga ta fito ta fito tana yi wa mutane ba tana dukan su tana wannan dan gobe wannan dan aljanna ne nan karamo abun nan dai asharatu sa'a da wani ya ambata ya ambaci wasu ne daga asharatu sa'a al-kubra wato alamomin tashin al-kubra manya manya domin a tashin kiyama sun kasu kashi biyu akwai manya akwai kanana sun riga sun bayyana abun da ya rage yanzu abun da ya rage su ne manya manyan su ake sauraro su kuma da sun fara bayyana da wasu ne juna ne kawai tsakiya ne ta tsinke shi da su kama bin juna sai duniya ta tashi to daga cikin manya-manya ya ambaci da annabi isa alil musulan dawowansa da na daga gabas da kuma fitan sai ambaci guda biyar akwai kuma wasu guda biyar banda nan. guda biyar suka rage ne akwai ya ajuju da sannan kuma a dukkan wani hayaki da zai firme sannan akwai kaskun bil da kuma kaskun wato salatu kusuf za a yi kusufi a gabar a yi kusufi wato a sannan kuma a yi kusufi a jazirar wato shi shine girgiza sai ta yi nebur da kawai gaba daya za a yi wannan duniya ta tashi sannan kuma wa akhiru zalik yawmun tasrudu an-nas shine na karshe wato wanda za ta dinga koran mutane zuwa ainihin wurin ta yawo to wayannan alamomi guda wannan tashin alkiyama wallahu sai rana a cewa za mu yi bayani jumlatan gaba daya kowanne bayan daya tun daga zuwa karshe har zuwa dukkan amma kafin nan a kuri wannan alamu wanda Allah sassama ya bayyana wa da su bayyana ubangiji ta wurare bayanin wasu daga ciki wanda su riga sun bayyana ciki akwai mu'jizo don Allah sallallahu alaihi wa sallam yawan wata alama ne ta tashi aljama kuma ta bayyana don ubangiji ta lati sarabati sa'atu wal qamar alkiyama ta ku domin wuta ta wato kafure. magana ta suna inda gaske shi annabi ne ya tsawo musu wannan watan dan daren goma ya riga ya gama cikansa watan ya rabe biyu su gari. bibi na manzo Allah ya addu'a Allah ya karba wata ya rabe biyu ya rabe ya fadi akan wannan dutse ko fadi akan wannan dutse shi sai sa sai ainihin ka ke tsafi ne wasu ga ya ce a to in tsafi ne ku tsaya wanda suka shigo daga gwamnati idan sun yadda cewa wani mu ba mu sani to wannan shine abin da ke faruwa a ƙarshen duniya Allah ta'ala zai karbi malamai idan ya karbi malamai suka rasu sai ya zama jahilai ne suka rage su jahilan ba ilimi ne da su ba amma zahiri sai ka dauka kamar malami ne ba abin da ya sani sallah ma wannan bai iya gyaran ta ballanta na tauhidi kuma ka duba abin da yafi komi muhimmanci a ilimi shi da ilimin tauhidi ilimin in da Allah ya ake imani da Allah ta'ala ya ake kade ta shi ya za a san darajarsa ko wannan yanzu shi ya karanci a duniya muna da malamai masu tarihi da kissoshi da masu hadisin falala in kai abu kaza za a gina maka gida a janna in kai abu kaza da ladan annabawa sai cikin hadisan ƙarya na falala muna da su da yawa amma ba mu da malamin tauhidi wanda zai zaunar da kai ya koya maka tauhidi kamar yadda manzala ta sama ya koyar kamar yadda sahabbai suka koyar kamar yadda tabi'i da tabi'u tabi'ina suka yi wannan sun yi kaɗan a duniya to kaga idan ilimin tauhidi ya zama babu shi sai gurɓataccen ilimi sai ilimin da aka jirkita na tauhidi to wannan ma kusan babu ilimi ne kawai domin idan aqidar mutane bata gyaru ba to sauran abubuwa ko sun gyaru za su yi amfani ne to sai kaga babu wannan yanzu sallan nan ma kawai in ka dauke ta waye da waye ne zai gyara maka sallan ilimin sallah kawai wanda bayan tauhidin kuma sallan ne sai kaga shi ma ne an shiga cikin wani hali da yawa mutane ba su san sallah ba saboda rashin masu karantar da sallah ne to haka nan zaka dinga tafiya amma wasu abubuwa na bidiyoyi su kuma ana karantar da su ana faɗan falalansu sai mutane maimakon su bi alqur'ani da hadisai da littattafin magabata a fahimci addini nan yanda yake gangariya yanda magabata suka yi shi sai suke bin wasu littattafai da aka yi kwanan nan wanda ake faɗan falalan wasu mutane da suka zo kwanan nan ko kuma suka kirkiro wasu bidiyoyi ake ta faɗan falalan wa'annan bidiyoyin sai tun mutane sai su raja wannan ko kuma su raja da wakoki kawai waƙa sai waƙa kawai sai waƙa babu maganar ɗaukar ilimi to kaga wannan alama ce ta tashin alkiyama wannan alaman ta riga ta bayyana shi yasa yanzu malamai su ne kaɗan a duniya masu karantar da addini masu da'awan malamai suna dewa masu da'awan ilimi amma haƙiƙanin malamin wanda suka fahimci addini kamar yadda manzon Allah ya zo da shi suke koyar da shi a bisa yaƙini cewa haka magabata suka fahimta sun yi kaɗan a duniya ba ma a Najeriya kawai babban lantana Najeriya yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama kanana shine ɗaiɗaitan zina intisharu zina Allah sallallahu alaihi ya ce duniya ba za ta tashi ba sai zina ya yadu a cikin al'umma to yanzu zina ya yadu ko bai yadu ba ko ta ina zina har ado ma ake da shi yanzu ba mun kunya bane a ga mutum da yarinya ya shiga daki da ita ya fita da ita ko ta ina yanzu a duniya ana yin zina ya zama ruwan dare to wannan alama ce ta tashin alkiyama ya daga cikin alamomin tashin alkiyama intisharur riba wato daidaitar riba a dinga cin riba wannan ya yadu ko bai yadu ba dukkanin bankunan da muke da su a ƙasar nan gaba ɗaya su na riba ne kuma ana nan ana mu'amala da riba din haka ne in ka shiga duniya gari nawa ne masu bankin musulunci ba su da yawa kuma ko da garin da suke da bankin musulunci za ka ga bankunan musulunci su ne kaɗan akan bankuna na riba wanda duk duniya ka zagaya ba wai Najeriya kawai ba ko Saudiya ka je akwai bankuna na riba bankunan musulunci bai wuce ka kirga su da yatsunka ba wannan ba alamu ne na tashi alkiyama ba to a wata kasar ma babu bankin musulunci ko kwaya ɗaya kwaya ɗaya kamar Najeriya babu bankin musulunci ba mu'amala da banki ana mu'amala da shi ana yin saving account ana fit deposit account ana sa hannun jari ka je ka sayi hannun jari a banki ka ce a maka mu'amala na riba kenan har riban ta zama ba wani abu ba za ka zo ka ce a kai ai kai yanzu ka sa kuɗin ka a banki ana jujjuya maka ko ka sayi hannun jari a banki ba ka tunanin wani abu kai kuma mu'amala riba za a maka za ku haɗa ku buɗe banki riba ba riba ta zama ruwan dare a kasuwanci ta shiga ka ba da bashi kana neman a daɗa maka ka ba mutum bashi kasuwancin ya zo biyan kai biya ka da kaza ko duk wata ya baka kaza ladan bashin da ka bashi shi ma riba ne to riba ba ta da adadi ko ta ina ta yaɗu kuma har suka canja mata suna ma riban ma suka ce mata fa'ida wai amfani shine interest wai amfani in an ce mata riba to ai za a gane cewa me abu ne na haramun shi kenan sai a bata wani suna daban ba za a kira ta da sunan yankanta wanda Allah ta'ala ya rada mata ba ba za a faɗi wannan ba don Allah riba yace mata ko wa halallahu al wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba kuma yace duk wanda bai daina cin riba ba ya sani akwai yaki tsakaninsa da Allah da manzo Allah ta sunna bayan an yi tashi alkiyama kuma sai ya tashi mahaukaci riban nan sai ta kulle masa cikinsa sai ta sa shi mai katon ciki ya tashi yana faduwa yana birgima kamar yadda mahaukaci don aljani sun buge shi yake birgima haka zai tashi in an yi haka zai tashi in anyi tashin alkiyama sannan ranar alkiyama kuma ubangiji ta'ala zai bashi takobi yace to bismillah ka yi damaran yaki da ni kamar yadda abdullahi bin abba ya faɗa a tafsirin aya to saboda haka riban nan da take da wannan sharrin wanda babu abun da ya fi ta sharri fa ba wani abu na haramun da zaka sa a cikin ka wanda ya fi sharri kamar riba wani ya zai samu imam malik ya ce ya malik ni na rantse da Allah na ce wani ne ya sha giya sai yake ta dinga yake ta abubuwa na hauka sai ya rantse da Allah ya ce idan akwai wani abu da mutum zai sa a cikinsa mafi sharri fiye da giya mata ta kasa ku shi kenan da ya faɗi wannan maganan kuma sai shakka sai ta kama shi sai zai samu imam malik yace shi ba ga abin da yayi ya ce idan akwai wani abu da mutum zai sa a cikinsa mafi sharri fiye da giya to matarsa ta kafu ya faɗi magana yana shakka to yanzu akwai ne ko babu in akwai matarsa ta saku idan babu kuma matarsa ba ta saku ba imam mali yace to kaje sai gobe ka zo ka karbi amsa domin an ba imam mali a samin ne sai ya bincika shikenan imam mali ya dinga karatu alqur'ani tun daga bakara daga fatiha yana tabin ayoyi ya gani ko akwai abun da ya fi ne riba shirri abun nan giya shirri sai mutum ya sake dawowa ya ce yaya sai ta aje ka ban gawa bincike ba hatta ne ma mali ya so kan aya riba imam mali yace masa tasaffatu fi kitabillahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa lam ara shay'an asharra min riba anna allaha kad azina bil harbi fi yace na bincika qur'ani daga bakara har na na bincika hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga imam mali kodoluwa ne hadisi idza zukira ma idza zukira al hadithu fa malikun najmu in an ce hadisi imam malik tauraro ne yace ya bincika hadisin manzon Allah bai ga abu mafi sharri kamar riba ba saboda Allah ta'ala yayi sanarwa cewa duk mai cin riba akwai yaƙi tsakaninsa da shi in an yi tashin alkiyama fa zanu bi harbin min Allah wa rasuli saboda haka yace matarka kawai ta tafi dole ka rabu da matarka to wannan abu ya yaɗu a duniya ko ta ina alama ce ta tashin alkiyama Abun da bayin Allah suke gudunsa yanzu musulmai kuma har warwasonsa suke yi har warwasonsa ake yi saboda mai dukiyar ka za ta karu ba tare da ka sha wahala ba in ka je ka aje kudin ka a banki ko ka sai shiya a banki nan da nan sai a ce sun zama miliyon kaza kana zaune a gidanka amma kama da azabar Allah subhanahu wataala wanda suke jiran kai an yi tashin alkiyama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama shine zuhurul ma'azifi wa istihlaliha wato bayyanan kide-kide da molaye kuntuki goge garaya kiɗa da kuma halatta su alama ne na tashi alkiyama hadisi ne ingantacce manzo Allah ta sama yace satakunu sayakunu fi akhir ummati unasun yastahilluna al wal harira wal ma'azif a ƙarshen duniya za a yi wasu mutane wanda za su dinga halatta zina su dinga halatta sa tufafin alhariri su dinga halatta kiɗe-kiɗe da wake-wake su ne al to wannan ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana ko kwanan nan ma na ji wani malami yana cewa wai kiɗa bai da hukunci wai wai bai da hukunci idan aka yi zikirin Allah aka yi kiɗa aka yi zikirin Allah aka yi bi manzon Allah to wannan abu mai kyau ne kiɗan ta zama zikiri ta zama yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma aka yi kiɗa aka yi ashar aka yi zage-zage da batsa to wai kiɗan ya zama batsa to yanzu zage-zage da batsa ai ko babu kiɗa dama haramun ne ko shi kuma zikirin Allah da yabo manzo Allah ai halal ne to kida wai bai da hukunci yana bin mai abun da aka yi zikirin bayan manzo Allah ta sallama ubangiji ta alama ya haramta waka da kida yace wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi billa an sabilillah daga cikin mutane akwai mai sayan waka alghina waka na kida don ya badda mutane daga tafarkin Allah haka Abdullahi bin Mas'ud ya fassara wannan ayati wanda yake ba haka bane yazo mu yi tsinene ne da shi man sha'a ba haltu haka yake inna innahu al-ghina to amma yanzu an samu wasu mutane kuma imam Ahmad imam abun nan Abdullahi bin Mas'ud yace al-ghina yunbitu nifaq waka da kida yana gadar da munafurci a zuciyar mutum imam imam Abu Hanifa yace inna ma yaf'alu al fusaq indana fasikai ne suke yin waka da kida mu a wurin mu mutanen kirki ba sai kuma haka ne a Najeriya sai dai kwanan nan da ake son a yiwa abun ma shikenan kowa sai kuma ko a cikin su ma masu yin kalura mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba saboda haka sai manzala ta ma ce a ƙarshen duniya kuma da a samu masu halattawa haramun ne amma a samu masu halatta shi to wannan ya zo ana fakewa da addini masu waka na 'yan siyasa masu waka na 'yan finafinai masu kiɗa da waka da yabon fasikai su ne yanzu suke kiɗa suna yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya halatta an takuɗa naman alade da na akuya kuma duk gaba ɗaya halatta a ci idan zikiri halal ne to kiɗa kan haramun ne amma wai an takuɗa shi wai shi kenan ya zama halal to ka je ka haɗa naman alade da akuya ka ci don an fi halal ne kaga ba halal bane to amma idan mutum ya zo da bid'a sa wai dole sai ya kama mata hujja to wannan alama ne na tashin duniya to yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kasratul qatl wato yawan kisa a kashe wannan a can a kashe wannan a can wannan ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana ko ina ana kashe musulmi yanzu a duniya ko ina musulman ma suna kashe junansu musulman da kansu mutum zai tsamara ya kafurta dan uwansa ya kama dukansa ko kuma haka kawai ya kama kashe dan uwansa na kuma kafurai ko ina dukan musulmai suke duk duniya kullun yaƙi ake ko ina sai kaji akwai inda ake yaƙi akwai kasashen da an yi shekara hamsin kamar falastin ana yaki to wannan alama ce ta me kai Falastin ya kai shekara 60 ana yaki wani tun ba haife shi ba ran haife shi yayi jikoki ana nan ana yaki a garin su to wannan alama ce ta tashin alkiyama yawan kisa tana cikin tafiya a Lagos sai ka ga gawa kawai a gaban ka kowa na tsallakewa yana wucewa je da dare aka kashe shi ba san waye kashe shi ba haka ake a ko ina a tare mutane a kashe su a kwace a wannan alama ce ta tashin alkiyama saboda haka duniyar nan ta kusan tashi kawai in za ka shirya ka shirya yana daga cikin alamomin tashi alkiyama ta taqarubu zaman wato kusantuwan zamani gari na wayewa sai kaga dare yayi dare na yi sai kaga gari ya waye ramadana yana karewa sai kaga tuni kuma ramadana ya zagayo juma'a kana sallar juma'a jin kadan sai kaji juma'a ta sake zagayowa wannan alama ce ta mai tashin alkiyama ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana idan ka kawo abu lokaci bayan wata kaza ko kwana kaza ko shekara kaza nan da nan sai kaga abun ya zo sai ga kamar kistawan a cana abu ya kare kawai to wannan alama ne ta tashi aljama amma da zamanin yana da albarka sai ka dade kaga kwanaki ba su ja ba amma yanzu zamanin ne Allah ya cire masa albarka sai kaga nan da nan kuma kwanaki suna ja kawai yanzu sai kaga ai shekara an yi kwana ɗaya an yi sati an yi wata an shekara an yi shekaru mutum yana yaro yanzu sai kaga ya tsufa kuma da yana yaro karami yana baba baba yanzu a zo ana ce masa baba shi ke shi ma zama cijon anguwa wannan dukkanin sa alama ne na alkiyama ta karubu zaman kusancin zamani yana daga cikin alamomin ta karubu da akawaki duka wannan ya tabbata hadisai ne ingantattu wato kusantuwan kasuwanni idan ka dauke shi a zahirin sa in an yi kasuwa nan can ma sai ya zama kasuwa can ma sai ya zama kasuwa yanzu idan ka je wasu garuruwa cikin anguwanni ma kasuwa ne ko ina an buɗe shago layi layi ka je ka gani yanzu a saudiya in ka je ko ina ma kasuwa ne kawai da kasuwannin da layuka ko ina ya zama shaguna idan ka je anata ko ina in ka je kano ko ina ya zama kasuwa kana zuwa wannan kasuwan ga kasuwa a gaba ga shaguna hanyar da kake bi ma titi ko ta ina kasuwa ne haka nan a kowane gari wannan alama ne na me na takiyar kiyama wasu suka ce ba wannan ma'anan ake nufi ba ma'anan Shi ne kasuwancin zai zama bayi da sirri idan kasuwa bayi da sirri bayi da riba duk harkar da kake yin bata da sirri ba za ka ci ribanta ba to za ka ci ko ya san yadda ka siyo ya san a inda ka siyo shi ne zai zama ɗan riban da za ka ci kaɗan ne to ma'anansa yanzu kai kana zuwa Kano ka siyo kaya lokacin babu handset babu ma waya sai ka tattaka ka je Kano ka siyo kaya ka zo nan jimeta duk farashin da ka faɗa sai a saya don ba a san Kano wani hali take ciki ba to yanzu kuma akwai waya shikenan kana sai da kayan ka jimeta an yi waya a Kano an ji labarin farashin kayan kafin a zo a ce kayan ka jimeta to wani sirri zaka samu wani riba zaka samu ko kuma kana zuwa Kano ka sayo a kamfani ka kawo jimeta ka sayar ka ci riba saboda ba za iya zuwa kamfanin a ba sai a zo a yi kamfanin a jimeta shikenan sai ka je ka saya a jimeta idan da kana cin naira ɗari biyu yanzu za ka dawo cin naira ɗari kai wani ma naira hamsin ta ishe shi dole ka dawo cin riban naira hamsin wani naira ashirin sai ka ga an sai da kame tsada riban naira ashirin ko naira goma ko naira talatin me kawo wannan a aswa kai wani a cikin kasuwan ma wani dila sai ya zo ya bayyana yanzu lalura dole ka saya a cikin kasuwan don in ka je Kano ma a wannan farashin za ka saya shi ke yanzu kuma to idan ka zo ka saya a wajen wannan mutumin wani mai saya a wurinka in ya gano mutumin sai zagaya ya je saya a wajensa Ka gana ka kenan za ka samu matsala ko naira hamsin ka tsora shi ya masa tsada wani dan uwa ka makwacin ka shi anan ya saya kai a Kano ka je ka saya kai in baka ci naira ɗari ba to baka ci riba ba shi kuma ko naira ashirin ya ci ya ci riba saboda bai taka ya je Kano bai biya kuɗin mota ba kai ma dole ka dawo kana saya anan to sai zama na gaba ɗaya abubuwan babu sirri shi ne ta karu al al'aswa ka sayo kayan ka tun yana tsada kana sayarwa kana ɗan cin riba yanzu kaya ya faɗi a Kano kini sai a waya a ji labarin na Kano ya faɗi kawai kanka an kara labari ya waye kasuwa dole ka karya kayanka ka sayar kaga babu me babu sirri shi ta faru zama ko kuma aka fin wannan ka sayo kaya da arha mutane suna zuwa suna siya da arha kawai sai ka buga waya Kano sai a ce ai faraki ya tashi yanzu kayan ya ninka kuɗi kawai sai ka ƙara wa kayanka kuɗi nan kuma wanda zai siya shine me shine zai siya da tsada to wannan shine ma'anan taqarubu al-aswaq shi yasa kasuwancin yanzu sai kaga bai da albarka irin na da yanzu kafin ka samu jari sai ka sha wahala ba kamar da bane amma da akwai sirri a harka to duk me kawo haka shine duniya ta zo ƙarshe albarka yana ta fita abubuwa da yawa yana daga cikin alamu na ƙarshen zamani shine bayyanan tsiraiti manzala ta sama yake takunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun ariyatun a ƙarshe al'umma ta za a samu mata wanda suke gashi da tufafi amma kirara suke tafiya shi na sai kaga wata ta sa dan dangalallen siket rabin cinyanta kawai duk kwabrinta da cinyoyinta a waje gaba ɗaya hannayenta da kafaɗanta a waje wata ma gajeren wando za ta sa tana yawo wata kuma ta sa kaya lebe-lebe gashi ta sa sutura amma ana kallon fatan jikinta ana kallon yadda gabbanta suke motsawa to wanda su ne kasiyatun ariyatu sun sa tufafi amma kuma me kamar ma babu tufafi To wannan alama ne na ƙarshen zamani yanzu wannan ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana ko ina ka fita a duniyan nan inda ba a Saudiya ba ne sai kaga tsiraiti sai kaga mace tsirara suna tafiya amma kuma Saudiya ta yi maganin wannan duk matan da ta fito babu lullubi to za a kama ta a je a da ita su kan ma fiskan ma ba ya zama ta fito fiskanta a waje ba in dai yar Saudiya ne ta fito ba ta rufe fiskanta ba to sai an kama ta sai dai ka ga bakin abu yana tafiya kawai amma a lokacin aikin haji ko umra sai a yi sassauci saboda yan wasu kasashe suna zuwa su din yan kasashen za su iya buɗe fiskan su amma mace mace sai ta shigo da tiket ta shigo kasan Saudiya ba saboda haka zaka shiga jirgi da mata daga Misira mu mun gani wannan da ido mu daga su sai sai dan tiket ko kuma dogon wando da dan shed amma jirgi yana fara alaman zai sauka a jinta sai kaga sun buɗe da kansu suna ta ɗebo hijabi suna ta damfarawa sai kaga bakin abu kawai a gaban ka. ba ka ganin jikinta ko kaza sai ta sauka a haka kuma za ka shiga da ita jirgi daga jidda ko madina za ku tafi cairo tana cikin bakin kaya amma wallahi idan kuka sauka a jirgi ba za ka gane ta ba a cikin jirgin ana barin saudiya ta fidda kayanta gaba ɗaya ta zanzare ta sa ko kuma ta sa ɗan sikin in kuka sauka kuna fita a jirgin sai ka kaga kamar ba su bane wanda duk mun gani da idonmu to ko ina ta yawo a duniya za ka ga wannan tsirecin sai dai saudiya wannan yana daga cikin me darajar Saudiya da falalan da Allah ya musu na cewa hukuma tana kare addini don hukuma ne kawai ta isa ta sa wannan doka to amma mu yanzu a nan kasan ya kake gani ko ta ina tsireci zaka gani ballantana idon ka je kudu a arewan ma yaya ballantana idan ka je kudu wannan alama ne na tashi alkiyama ya daga cikin alamomin tashi alkiyama wato tafiyar mutanen kirki bayan Allah na gari su ta mutuwa ga abu salihin yanzu idan ana baka kissan bayin Allah na gari na da sai ka ga yanzu kamar ba mutumin kirki to haka ne kuma in wannan ba wannan ya tafi yanzu ba za a samu irin sa ba in wannan ya tafi ba za a samu irin sa ba to dama duniya mazara ta sama ce la sa'atu illa ala ashrarin nas alkiyama ba ta tashi sai a bisa ashrarun mutane duk bayan Allah na gari sai sun tashi tukun sai sun bar duniya kafin alkiyama ta tashi to yanzu mutane na garin bai wuce ka kirga su ba wani da wani da wani da wani duk mutane duniya kawai suka sa a gaba da sabon Allah mutane na gari su ne kaza bayan Allah na gari tafiya suke mutuwa suke ba a samun wasu irin su ba a samun namayin su in wani malami Allah ya tafi ba za a sake samun wani irin sa ba idan wannan mai ibada mai tsoron Allah mai amana ya tafi ba a samun mai amana irin sa saboda haka mutane na gari kullum tafiya suke sannan yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama mautul fuja'at wato mutuwa ta kwatsa wato mutuwan da babu shi haka kawai sai a ji wani ya rasu wato da akan yi jinya ne sai a dare ana jinya wani bai da lafiya bai da lafiya shikenan sai a ji ya rasu ko kuma a je wajen yaki amma yanzu kawai kana wayan gari sai a ce maka wani fa ya rasu wani ya rasu jiyan nan muka hira da shi jiya jiyan nan muna tare da shi da dare amma da safe kuma an ce ya rasu to wannan alaman menene alaman tashin duniya ne duk mutane yawanci akwai hawan jini a tare da su in hawan jini ya tayi cikin awa daya sai ga mutum ya bar duniya to wannan shine mautul fujaat mautul fujaat mutuwa ta kwatsan yanzu abinda ake yi kenan a duniya ko ina ka je Ko ne gari sai ka ji wani ya rasu wani jiya muna tare da shi ko tazun nan muna tare da shi ko shekaran jiya amma kuma yanzu ya rasu ba a mutuwa irin ta a hankali to wannan mautul fujaat wato ba sharri bane a cikin al'umma amma kuma alama ne na tashin alkiyama maza ya inganta a hadisi ingantacce na manzala sallallahu alaihi wa sallam yace mautul fuja'ati rahatun lil mu'mini wa aqdatu asatin lil fajir wato mutuwa ta kwatsan futun mumini ne in dai mutum bawan Allah ne to mutuwa ta kwatsan alheri ne a wurin sa kaga maimakon wahalan da zaka sha na jinya da bakin cikin da zaka shiga da tararrabi da raɗaɗi na rashin lafiya da tunanin zan mutu zan mutu duka Allah ya ɗauke maka shi kawai ya ɗauki ranka kuma aljanna zaka tafi to idan mutum mutumin kirki ne wannan alheri ne a wurinsa amma in mutumin banza ne mazala ta sama yake aka zato asafin ne lil fajiri wato riko ne na fushi ga fajiri shi fajiri yayi mutuwa ta a hankali yafi masa alkhairi akan mutuwa ta kwasa, mutum ne mai sabon Allah kullum sai rashin lafiya ya kama shi idan rashin lafiya ya kama shi zaka ga yana kuka yana komawa zuwa ga Allah ta'ala idan yayi doguwan jinya in Allah ya taimake shi sai kaga yayi ta istighfari ya tuba daga laifin fukansa kai yayi ta ayyuka ma na alkhairi shikenan a ƙarshe sai mutuwa ta zo ta ɗauke shi cutan kanta kafara ne sannan kuma ga tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shikenan jinya sai ta zame masa alkhairi amma idan Allah ba nufinsa da wannan alkhairi yana tsakiyan fajircinsa da sabon Allah za sai Allah ta'ala sai ya ɗauke shi kaga bai ma yi nadama ba bai istighfari ba bai samu ladan ladan jinya ba to saboda haka idan mutum mai sabon Allah ne sai dogon jinya to wannan akwai alama alkhairi a tare da shi don Allah ta'ala ba shi daman ya tuba ne amma in Allah ya dauke shi fat to wannan alaman ne alaman Allah ya yi fushi da shi ne saboda haka a ba shi ma daman ya tuba ba zai je lahira ya je ya dandana kudarsa amma mutumin kirkin Allah ya dauke shi fat to wannan ya futar da shi wahalan duniya ne da bakin ciki da wasu tunani da sauransu in kuma ya dogon jinya sai ya zama wannan kuma karin falala ne wanda zai samu na kafara na wannan rashin lafiyan da yayi ubangiji subhanahu wataala ya tsara mana imani ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu yi ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmanir rahim والصلاة والسلام wa أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام wa rahmatullahi wa وبركاته mai tambaya da farko ke cewa mana ya matsayin sanya niƙabi a musulunci wanda mata suke sawa su rufe fuskarsu da shi idan sanya wannan niƙabi ya halatta a musulunci to shi malam yana halatta in takurawa wacce nake son in aura ta dinga sanyawa ko kuma dole sai na aure ta sannan in sa ta dinga sanyawa Ah, nikadi abinda ake cewa nikabi bismillah wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala shine abinda ake sawa a fiska a rufe fiska kamar yadda matan Saudiya suke yi shine na cewa me matsayin sa a musulunci sannan kuma zai iya takura matan da yake nema ta sa nikadi? Ah, sa nikabi a rufe fiska malamai sun yi sabani wasu suna ganin wajibi ne wasu suna ganin mustahabi ne bibi bane kuma ni abu fi nitsuwa a wuri na ba wajibi ba ne mustahabi ne domin shine fassaran magabata illa ma zahara minha sun ce alwajhu wal wato wato wala yubdina hunna illa ma zahara minha kasu bayanar da adon su sai abun da ya bayyana shine fiska da ainihin tafin hannu bai zama wajibi mace ta rufe shi ba amma mustahabi ne ta rufe tunda haka ne mustahabi ne ta rufe fiskanta rufe fiska sai ya zama na wato ainihin ai sa kabi sai zama mustahabbi ne ba wajibi bane amma wasu daga cikin malamai sun tafi wajibi ne musamman ma malamai Saudiya galibi sun tafi cewa wajibi ne shi yasa ma hukumar Saudiya ta lizimta wa mata su dinga sa niqabi amma Sheikh Nasruddin Albani shi ya tafi cewa mustahabbi ne ba wajibi bane har ma ya rubuta littafi akan raddi akan wanda yake wajibi ne almuhimmu mustahabbi ne idan mace ta sa haka aka fi so idan bata sa ba ba za a ce don me ta bata sa ainihin nikabi ba amma dai mustahabbi ne kuma shine yafi kamala amma matar da kake nema budurwa ba ka da daman da zaka lizimta mata ka ce ka sa nikabi domin baka riga ka aure ta ba ba za ka lizimta mata ka rufe fuskanta ba amma idan ka aure ta kana da daman ka ce ka sa nikabi na'am a mai tambaya na gaba yana tambaya shi malam da Allah menene ingancin wannan hadisi din wai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zama mutum ya zama mai kulawa da al'auransa saboda iyali shi to shi wannan hadisi din ban san ingancin sa ba kuma ban fahimci hadisi din ba ba haka kuma yake tambaya irin magungunan da maza suke amfani da shi don ƙarin ƙarfi na jima'i shin irin wannan magunguna kan musulunci ya yarda da shi ko kuma haramun na musulunci hadisin cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Eh, mutum ya zama mai kulawa da al'auransa saboda matarsa bayan kowane kwana arba'in. Da wannan ina gani ya faɗi tambayar ne yadda ba za a gane mai yake nufi ba. Ina ji wani yana nufin askin gaba ne ko? Amma ya kula da al'auransa ko ne bayan kwana arba'in wannan maganan ba ta da ma'ana. Abin da dai maza za ta sama ya ce ifaz aurataka illa min zawjatika umma ma malakat yaminu. ka kiyaye al'auran ka kar kowa ya gani sai matar ka ko ka kaga ita ba wani kiyaye al'auran ka da zaka yi dangane da ita amma hadisi ya tabbata cewa mutum ya dinga aske gashin gabansa aka tambaye sabai zuwa kwana nawa suka ce malala ta sama ya musu iyaka ba duk bayan kwana arba'in mutum ya dinga aske gashin gabansa na'am magunguna da maza suke sha idan akwai bukatan su sha babu wani laifi in bukata ta kama a sha amma bukata bata kama a sha ba karka jawo kanka rauni ka bar ka a ɗabi'an ka yayin da kake shi ya fi amma idan mutum ya yi rauni akwai bukatan ya sha magani na maza babu laifi idan ya sha shari'a bata haramta ba tunda alkhairi yake son yayi ba sharri ba a wannan cewa ke samala ya halai mutum ya ɗauki bashi a cikin kuɗin marayu da aka bashi a jiya ya yi wani amfani da shi in ya samu sai ya mayar musu Eh, baya halatta domin wannan hanya ce ta cin kuɗin marayu ai in baka samu ba kuma fa saboda haka kuɗin marayu ka je ka saya musu kadara ko fili ko gida shi yafi maka zaman lafiya yana ajiye da sunan su ko bayan ka mutu za a ce wannan nasuwa ne kuma yana ci gaba da yaduwa ma'ana yana ƙara kuɗi duk lokacin da aka samu daduwan zamani saboda haka sai zama ka musu gata ne suna girma ka nuna musu ga kadarorin su nan amma ka rike musu kuɗi dole fa za ka dinga cire kuɗin zakka in sun kai zakka sannan tsautsayi zai sa ka taba kuɗin nan kila ba lalle ka samu kamiyar ba sai ka shiga cikin wanda suke cin dukiyar maraya wanda ubangiji ta ala yake cewa innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman inna ma yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar maraya da zalunci suna cin wutan jahannama ne wato suna cin ainihin <clears throat> wuta ne a cikin cikin su kuma za su shiga cikin wuta ta jahannama mai buruwa na'am yace shi malam mai mahaifinmu ne ya Allah mishi rasuwa to sai ya bar islamiyya ko gida a matsayinsa da kasu jariya to sai dai daga cikin mu sai ya zaga sai ya sayar da wannan sadaka jariya da ya bari din to shi ne yake tambaya shi malam ya halatta ne in zaga in karbi rabona cikin abin da ya sayar ai ba da rabo shi ma ballantana kai da zaka zaga kuma ka cire wa a idan mutum ya bar gida ko makaranta ko masallaci fi sabilillah wannan ya bar shi wakafi ne na Allah ne shi ma kansa ko yana raye bayi da daman da zai sai da wannan gidan ko masallaci na kuma gama magajansa saboda haka ba daga cikin gado wannan wanda ya sayar wajibi ne ya je ya mai da wannan gidan ya mero mai kuɗi kuɗinsa gida yana nan na Allah ne za a yi amfani da shi fi sabilillah in makaranta ce tana nan ta Allah ba ta kowa bane mai ita ma bai da iko da ita ko da yana raye saboda haka wannan kuskure ne in kuma ya ƙi mayar akwai hukuma ta adalci a kama shi a kwace wannan kuɗin hukuma ta sashi dole ya biya wanda ya sayi wannan makarantar a mayarwa ainihin Allah subhanahu wataala kayansa ba na kowa bane a cigaba da karatu na'am yace shi ya ga ana riƙe alqur'ani ana tahajjudi da shi to shi ne yake ganin shi ya halatta shi ma ya ɗauki alqur'ani ya dinga na filfili da shi har zuwa su bayi amma nafila kai kadai idan baka da hadda alqur'ani in ka rike alqur'ani kana karantawa babu laifi kana ta bin alqur'ani kana karatu in ka zo ruku'u sai ka rufe ka ajiye wannan ba matsala amma idan kana bin tahajjud alaran ma yana karatu shine limamin ka babu amfani ka rike qur'ani don wannan kana neman ka ruda kanka neman. ka tsaya kawai ka saurari kira'an yanda malamin yake kawai limamin kira'an ta shige ka tafi ka tafi ba za ka yi ta fama da takaddu bane kana ta faffallewa duk ka shagaltar da kanka da ainihin fama da takardu ko rike wani abu kuma za ka bar sunna ta kabalu ba tare da akwai bukata ba kuma har ma idan limamin ya bata dan kaɗan zai iya dawa ya gyara ma ka dinga zabar biya kana kokarin ka gyara masa idan ka je masallacin ta taju za ga wani a sahun baya yake yana rike da qur'ani ba rama bane amma illiman ya bata zaka ji ya kwale kira sai ya sai dawo shi zai gyara wa liman sai kaga masallaci duk ya rude ko ta ina wanda ba ma ta ba kuma wai za su yi gyara saboda haka abun da yafi ka ajiye alkur'ani ka rike kirjinka ka dinga tadabburin ayoyin da ake karantawa kawai su maka tasiri a zuciyarka shi fi alkhairi na'am a yace don Allah malam a gaya min sunan sharhin aqidatu da hawiya da yafi wanda zan saya sannan littattafan littattafan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sira eh, sharhin aqidatu da hawiya wanda yafi kowanne shi na ibnu abil is sunansa kenan sharhul aqida as-sahawiyya na ibnu abil iz akwai mujalladi ɗaya akwai mujalladi biyu kuma tahqiqin da yafi kowanne kyau na wannan littafin shi tahqiqin Abdul Musin at-Turki da Shu'aibu Arnaud su biyu suka masa tahqiqi shi yafi kyau ma'ana suka fitar da hadisan suka faɗi ingancin su suka yi tahqiqin nasu shi yafi mai bi masa kuma shine na Sheikh Nasiruddin Albani amma na wayannan mutane yafi na Sheikh Albani kyau to da haka sharhin aqidatu tahawiyya wanda yafi kowanne kyau shine sharhin ibnu abil is kuma shine ma yafi shahara mutane suka san shi sannan kuma ka nemi taqiqin abdul musin at-turki da shuaibu arnaud in baka samu ba kuma kowanne taqiqi sai ka saya littattafan sira kuma suna da yawa akwai sira ta ibnu shihab wanda mujalladi shida duk da wasu sun mai da shi katon mujalladi guda daya akwai asira annabawiya na ibnu kathir mujalladi hudu akwai abun nan arrahiqul maktum na barakfori mujalladi daya sannan akwai asira annabawiya min masadiri hal asaliya na manta wanda ya wallafa shi akwai kuma asira annabawiya as-sahiha shi wancan mujalladi biyu ne asiratu annabawiya min masadiri hal asaliya yayi bayanin ingantaccen sira da wanda ba ingantacce ba sannan kuma akwai asira annabawiya a sahiha shima ya zabo ingantattu abubuwan da suka inganta a cikin abin aka faɗa na sirar manzala ta sallama ya bayar sannan akwai sira na imamu nawawi tahzibu sira akwai kuma kowane littafi ka shiga na littattafan hadisai sai ka samu sirar manzala ta sallama haka na littattafan tafsirai ciki suke da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wayancan dai su ne littattafai wanda aka yi su saboda sira akwai wasu da yawa wanda yanzu ba zan iya tina su ba na'am a mai tambaya na gaba take cewa ni ne ta ce na yi aure ina gidan miji amma miji na yana hana ni zuwa anguwa idan na tambaye shi zan yi ziyara kunyan uwana ko wurin mahaifiyana sai ya hana ni zuwa amma ba kullum ma nake tambayin shi ba don ba wuri ɗaya muke da yan uwana ba to malam menene shawari a kai da kuma ya falalan ziyara da aka faɗa na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shawari shine in dai bai baki izini ba karki je amma shi mijin kuskure ne wannan in dai zai hana ta zumunci zuwa ga iyayenta ko yan uwanta shari'a bata ce a hana mace zuwa zumunci ba da aka ce kawai kasu yi fita irin na fitan irin fitan jahiliya wa karna fi buyuti kunna wala tabarrana tabarruja jahiliyatul ula ku zauna a gidajen ku ku dinga fita irin na jahiliya duk lokacin da ta ga dama sai ta fita kamar mai yancin kanta kamar ba ta da miji ko kuma ta dinga fita ba irin shiga na musulunci ba ta fita da ainihin tsireci tsireci wannan shi aka hana amma ziyartar yan uwanta da iyayenta wannan ai wajibi ne zumunci ne dole ne ka barta ta dinga ziyaran su bai kamata ana ta ziyara ba amma ba duk lokacin da take za ta je anguwa ba kuma ya kamata a ce ka barta ta je sai idan ta kama ko kuma zumunci irin wannan na'am a wannan cewa ce wai yayana ne ya aike ni in ɗauko mishi tsumman da yake kan bola shin in na ɗauko masa ina da laifi amma dai a yanzu dai ban ɗauko ba ina ga wasu kila ko sun man kan bola kam ai ba laifi ya amfani da ita ko sai dai idan zai yi tsaki ne ka tabbata tsaki zai wannan bai halatta ka ɗauko masa ba amma in dai goge wani abu ne ko takalminsa ko baburcinsa ko wani abu ko motarsa wani ai ba damuwa ba ne amma idan ya ce da daidai sha biyun dare ko karfe biyun dare ka je bola ta wuri kaza ka je tsakiyar bolan ka tona ka in ka samu tsumma ka fito min da ita to kaga wannan daga jiyan ne ta siffanta wannan abu da ka san tsafi zai yi wannan ba halatta ka je ka cire na'am a wannan cewa mala akwai kiristoci ne mace da da miji da suka musulunta sannan kuma suka ci gaba da zama auren su tun wanda suka daura lokacin da suke cikin kiristanci tun da sun musulunta za su sake da sun musulunta za su sake daura aure ne ko kuma wancan auren da ya za su ci gaba da zama ka. idan mutum ya musulunta shi da matarsa suna nan akan auren su na da kuma duk malamai sun yi ijimai akan wannan so da duk wanda suka musulunta a zamanin manzo Allah ta suna ba wanda manzo Allah ya bata auren sai dai wanda ya zo da mata fiye da hudu kamar ta kafi ya zo da mata sun kai goma yace ihtar arba'an wa farik baqiyahunna ka ka zabi hudu daga cikin su duk sai suka musulunta kuma ka zabi hudu daga ciki ka rabu da sauran don ba da mutum ya rike mata fiye da hudu amma ba a take daura auren auren yayi na'am sizler yarın. Eh, tambaya na bai kita shin mutum ne shin malam mutum ne zai cire zakka na dabbobi sai ya ɗauki wannan dabba ya baiwa babbansa suka shirya akan ya je ya sayar idan ya samu sama da abin da ya faɗa idan ya samu saman abin da ya faɗa sai su raba riba sai su raba riba <laughs> to ai mun sha bayani irin wannan mutum idan ko ya zama wakili ko ya zama mai kasuwa amma za ka zama wakili kuma ɗan kasuwa ba idan na ce ka je ka sayar min kaya na zan biya ka lada kaga ko nawa ka sayar za ka zume za ka kawo mini in ka kawo mini sai in biya ka ladan sayarwanka ko kuma in ce na sayar maka wannan kayan bashi dubu kaza kai kuma idan ka je duk riban da ta tsoro taka ne in an yi azara ma kuma kai kai azara ni dai kuɗi na nake so a wurin ka. wannan shine kasuwa amma in ce na baka farashi kaza duk abun da ya tsoro naka ne to wannan baya halatta shari'a domin ka'ida ta shari'a shine al-gurmu bil gunmi al-kharaju bis saman mai daukan asaran abu shi yake cin ribansa in dai ba za ka dau asaran ba ba za ka ci ribansa ba saboda haka idan abun ya je ya halaka kaga kai baka riga ka saya ba ba naka bane shi mai mai kayan shine zai yi asara to ya za a kai kuma ka je ka ci riba kayan shari'a bata baka wannan dama ba da kai ne zaka dau asaran kayan sai ka ci ba ko ma'anan ka dau asaran kayan shine ka tsaya ko da bashi ne tun da baka tsaya ba to wanda yake da kayan nan shine dau shine zai dau asaran sa to da haka shine zai ci riban sa saboda haka sai dai ka je ka sayar masa duk yanda ko ya baka farashi abun da ya tsoro ka kawo masa gaba ɗaya hadda abun da ya tsoro ribar sa ne daga baya baka ladan sayarwanka na a wannan yana tambaya ne akan yanayin lokaci yace mala har yanzu akwai rikitarwa dangane da abin da ya shafi lokacin sallah musamman la'asar da magariba a musamman sallar la'asar din nan zaka jo su suna cewa wai mutum zai yi riga kafa kamar taku shida ne wasu su ce bakwai to wannan abu yana rikitar da mutane musamman magariba da isha din yake su ne ƙara jaddada lokacin sallah ne to ai magariba lokacin bai ne yake ne faduwar rana ne sai sai ba a rikici a sallar magariba yana da wuya masallaci kaga an je an yi sallah rana ba ta fadi ba amma sun san lokacin na canjawa inda ana yi karfe shida yanzu zaka ga shida da wajen rabi ake haka nan isha sai shafaki ya fake idan ka duba yamma ka tabbatar cewa babu wannan jajajajan amma in garin ka akwai wuta ba za ka iya ganewa ba shi sa ka ce akalla a samu awa ɗaya ko minti hamsin minti hamsin akalla ko kuma son samu awa ɗaya kamar yanzu a ka'ida awa ɗaya tsakanin magariba da isha kafin a kira sallah sannan ba da minti sha biyar kuma a saurari jama'a su zo masallaci sai ka ba da wannan gafin la'asar kuma inuwanka ta kai daidai tsawonka shine ka yi awu taku bakwai amma za ka cire rabin takun wanda ka tsaya a kansa wannan rabin ba za ka lissafa da shi ba don inuwa ne wanda ta bi jikinka saboda haka na gaban wanda ya karkata ɗin shine wanda zaka cire wanda ya wuce ainihin banda wanda ka taka kenan ka cire rabi sai ka cire rabin takun da ka taka idan ka taka guda bakwai shine inuwan ka tayi daidai tsawon ka lokacin sallar lafiyar ya shiga na'am a wannan ke cewa malam mun ji ka halarta makarantar matan aure ciki ma har da islamiyan dare to ka tuna fa malam makarantun da makarantun nan na matan makarantun matan su suke makarantun ka tuna fa sanya matan ake yi a gaba a dinga musu muzurai to ya za a yi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku cire idanunku daga matan da ba naku ba yake cewa wai malam kalubalen ku eh, wannan takarda an turo min ta kafin a karanta ta da yana so ya ki karanta ta ne don ya ce min kalubalen ka kowace takarda a karanta ta ko da kalubalen ta na ake yi ni ban damu ba abinda nake da hujja a kansa shine zan tafi akai abinda ba da shi kuma an fadakar da ni in kuskure ne zan gyara kuskure na karantar da matan aure mazala taslima muka ce shi ya fara kuma sahabbai ma sun yi magabata sun yi in muka ce har Sheikh Usman bin Fodiyo ya littafi guda tambiyo da ikhwani ala ta'limin niswani domin lokacin da yake karantar da mata mata suna zuwa wa'azinsa a gefe suna zaune sai wasu yan adawansa suka yi masa cewa ai yana cuɗanya maza da mata wani ya masa baiti wajen guda talatin yana masa raddi akan haka shi ne sai mika wa abdullahi gwandu ya ce ka karanta ka masa raddi abdullahi mai gwandu ya masa raddi shi ma bai tuttuka kamar yadda ya masa baiti kuma a bisa wannan awon bai tuttuka ya masa raddi cewa ga dalili ga dalili kuma mu ba muna cuɗanya maza da mata bane saboda haka kamar yadda ya halatta mace ta je masallaci ta tsaya a safun baya maza suna safun gaba an yi a zamanin manzala ta salama ko manzala ma yace la tamna ima allahi allah kar ku hana mata su je masallatai kuma haka ake a masallacin kaba a yanzu haka a masallacin Madina ma haka ake kuma baka isa ka hana ba saboda manzala yake kar a hana kaga sallah mata na baya maza na gaba to haka nan ya halatta a tara su a karanta su ko a haɗa su da maza a yi musu wa'azi ko a musu karatu maza suna nan bangaren mata kuma suna nan bangare amma abin da ba a yadda ba matan su cuɗanya a tsakiyar mazan in an samu namiji a samu mace a can sai ga can namiji su cakuɗa wannan shine ikhtilafi wanda shari'a ta hana amma a haɗa su a karantar da su wannan shari'a ba ta hana ba sannan malamai magabata sun yi manzala ta suna ya keɓance wa mata rana ta musamman sannan abu na biyu akwai wani abu wanda ake ce masa maslaha da mafsada addinin musulunci an gina shi akan maslaha dawo amfani da kuma tunkuɗe mafsada shine tunkuɗe cuta addinu mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil haka aka gina addini akai wani ita ce ka'ida kulliya al-kubra ta addini addinu mabniyun ala jalbil masalihi wa takthiriha wa dar'il mafasidi wa taqliliha to shikenan karantar da mata akwai maslaha shine za su koyi addini su koyi tauhidi su fahimci yadda ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai mafsada misali mafsada shine shi malamin zai kalle su a kaddara zai musu muzuren zai kalle su ya musu muzurai zai kalle su a lokacin da yake karantar da su to yanzu da kallon matan nan da rashin fahimtar su tauhidi da addini wanne ne yafi barna a ce an kalli matanka amma ta yi addinin ta yanda a ta'ala ya tsara shi yanda manzo Allah ya zo da shi an koya mata akan kuma a ce ba a kalle ta ba amma tauhidin ta bai da kyau sallan ta bai da kyau ta rayu jahila ba ta san ma addini ba wani ma zai gaya mata shirka sai ta dauka cewa addini ne wane ne yafi zama barna ta rayu akan jahilci shi yasa malam gumi da aka matsa masa yace idan muka su ba mu karanta su ba za su kafurta saboda haka gara a karantar da su to in ka ɗauka ma akwai wannan barnan to wannan barnan bata da waccan maslaha ta gyaran addini da aƙida ba idan ba a yi kalli matan ba misali ba karantar da su aka sa su a gaban aka kalle su kamar yadda kake faɗan ba to karshen ta za su rayu jahilai jahilci kuma fi komi cutarwa za su iya barin addini ma da sababin jahilci da sababin jahilci za su iya yin abu ne shirka su rusa addinin su ballantana mu da muka ta halatta a karantar da su din mun ce ba mu yadda a dinga zura musu ido ba wannan kuma kullum muna faɗa wajen karatuttukan mu ba a yadda ka karantar da mata ba tare da tana cikin hijabi ba shiga na musulunci ba ba a yadda ka sa ta gaba ka dinga zura mata ido kana kallon ta kawon ka ba wannan haramun ne amma za ka kalle ta gurgudun bukata wata za ta yi magana dole idon ka zai kai can sai ka kalle ta sai kuma ka kau da kanka kana karantar da ita kana cin karantarwa sai ka daga ido sai ka ga ka kalli mace ba da nufi ba idan akwai bukata ka kalle ta wannan ba laifi bane in akwai maslaha amma ba ya ta zura mata ido ne don kallon sha'awa ba idan har malamin yana zura mata ido na kallon sha'awa sai mu ce galatta ya karantar da mata ba a ɗauke shi a kawo wasu su karantar da wayannan matan aure shikenan to kasancewan kuma ana samun wasu daga cikin malamin wanda suke amfani da wannan daman su dinga mu'amala da matan ko su dinga kallon su ko suna jin daɗi ne hira da su wannan kuma ba zai sa ka halatta ka haramta abin da yake halal ko abin da yake wajibi ba domin talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima haka manzo Allah yake neman ilimi farilla ne akan dukkan namiji da musulmi namiji da musulma mace to kaga kuma ka ce banda musulma mace to idan zaka samu dalili da ya ware musulma mace ba manzo Allah yake mace musulma dole ta nemi ilimi kuma kai baka da mijinta ba zai iya karantar da ita ba saboda haka ya halatta ta koyi ilimi ta je makaranta ya halatta ta je masallaci ya halatta kuma ta je inda ake karatu amma kar ta cuɗanya da maza kuma ta yi shiga irin na musulunci kuma su malamai masu karantar da mata a islamiyya su ji tsoron Allah su dinga takatsantsan suna rinsa idon su kada su dinga sakewa da matan kaman kawayensu ko kuma matayensu wannan haramun ne dole ai wannan gargadin kuma bai zai wannan din bai zai sa kuma mu ce haramun ne mata su yi su yi karatu ba wajibi ne su yi karatu su fahimci addinin su na'am a sai sanarwa ne kaman haka a na farko akwai wani ban Allah wanda ya ba da ajiyan kaset ɗinsa na cd ga ɗaya daga cikin ladanan wannan masallaci da fadin cewa sati mai zuwa zai zo ya karba to har yanzu bai zo ya karba ba don haka suna tunatar da shi inda ya man ko da ya manta ne da ya zo ya karbi kaset ɗin shi sannan kuma wannan wani ba Allah ne rubuta takarda yana godiya ga duk wanda ya ɗauki nauyin karatu malam da ake sanya a gidan talabijin da ya cibi cewa Allah subhanahu wataala saka mishi da alkhairi a kuma yana kira ga sauran yunwa, musulmai da ko kungiyoyin addinai da sauransu da dai duk wanda Allah ya bashi ikon zai iya ɗaukan wani bangare na karatun da ake kuwa da a taimaka mana a sanya kuma a gidan rediyo domin gidan rediyo fa shine gidan abin nan da kowa zai iya sauraro wanda ko da wuta ko ba wuta mutum zai sai ba ya sa rediyon sai ya sanya amma yanzu sawa da ake a tv nan ma wasu ma ba sa ribantan abu saboda yanayin wuta da aka samu a halin da ake ciki na rashin wuta saboda haka duk wanda yake da karfi da zai iya taimakawa sai ya taimaka fi sabilillahi a sanya shi a gidan rediyo kuma sannan akwai waɗanda suka rubuta takardu na neman addu'a da yawa bukatun suna alkhairi akan sana'a rashin lafiya da sauransu akwai bawan Allah da ya ƙara sayan taburmai ya kawo wannan masallaci shi ma duka yana buƙatar a sa shi cin addu'a Allah saka mishi da alkhairi sannan aka ce akwai wani ɗalibi da yake cikin ɗaliban da ke akwai ɗalibin da yake ɗaya daga cikin ɗaliban da suke zuwa karatun wannan masallaci din ba shi da lafiya har ma ya kai